Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci na yau Juma'a 22 ga watan Mayu shekara ta 2020 wadda ta yi daidai da 29 ga watan Ramadana shekara ta 1441. inda agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu muke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan lokaci. Amma duk kamun ku abinda muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. To Malam Yusuf ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar India ta faɗa a yau Juma'a cewa kasar ta samu adadi mafi yawa na waɗanda suka kamu da COVID-19 a cikin sa'o'i 24. Shugaban Amurka Donald Trump kuma ya kai ziyara ta uku a jihar Michigan da ake kira fagen daga a cikin wannan wata domin samun goyon baya kafin zaɓen watan Nuwamba. Kana kasar Kenya ta ƙara kami a ƙoƙari da take na samar da maganin COVID-19 a cikin gida. To yanzu sai a gyara zama domin jin waɗannan labarai da muke tafa da su. Bayan labaran duniya muna ɗauke da rahoto akan ɗaurin huhun goro da al'ummar jihar Kaduna suka ce gwamnatin da suka zaɓa ta yi musu. Har ila yau mabiya haba shi'a na ganin halin da yau duniya ta shiga na annobar coronavirus na da alaƙa da rashin adalci. Bayan duk waɗannan muna tafe da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai shigo don ya gabatar muna. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya Maƙeri. makeli. ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar india ta faɗa a yau juma'a cewa kasar ta samu adadi mafi yawa na waɗanda suka kamu da covid-19 a cikin sa'o'i 24 da su ya kai 688 kana wasu mutum 148 sun mutu a daidai wannan lokaci tsakanin jiya alhamis zuwa safiyar yau juma'a a cewar ma'aikatar lafiyar wannan adadi mai ɗimbin yawan ya kai yawa masu ɗauke da cutar a india sama da biliyan ɗaya a can kasar birtaniya kuma karkashin yaki da take yi domin dakile bazuwar cutar duk wanda ya shiga kasar ta jirgin sama ko da kuwa ɗan kasar ne za a killace shi tsawon kwanaki goma sha hudu matafiya daga kasashen waje kuma za su da adireshin masaukinsu domin a rika bibiyar ko suna bin dokokin killacewar ji sakataren arewacin ireland brandon lewis yana faɗa wa shirin labaran sky news ana sa ran sabuwar dokar za ta fara aiki ne a cikin sabon wata cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar john hopkins ta ce akwai sama da mutum miliyan biyar da suka kamu da cutar kana sama da dubu ɗari uku da talatin da uku sun mutu da cutar a faɗin duniya ita kuwa amurka tana ci gaba da zama inda cutar ta fi kamari da yawan kisa amurka na da sama da mutum miliyan ɗaya da rabi da suke ɗauke da cutar kana kusan wasu dubu casa'in da biyar ne suka mutu da cutar sai kuma kasar rasha wacce take ta biyu wurin yawan waɗanda suka kamu da coronavirus da mutum dubu ɗari uku da goma sha bakwai kana kasar brazil tana biye da ita a matsayi na uku da mutum dubu ɗari uku da goma da aka tabbatar da suna ɗauke da cutar a amurka dai shugaban kasar donald trump ya ba da umarni a ɗan sauke tutocin kasar da ke kan gine-ginen gwamnatin tarayya domin tunawa da alkawa da suka rasa rayukansu sakamakon coronavirus a hali da ake ciki kuma shugaban na amurka donald trump ya je jihar michigan a jiya alhamis a kamfanin kera motocin ford da yanzu yake yin kayayyakin jinya a lokacin annoba wannan ne ziyara na uku da trump ya kai a jihar da ake kira da fage daga a cikin wannan wata domin samun goyon baya kafin zaben watan nuwamba sai dai ziyarar ta sa mai alaka da siyasa ta biyo bayan aron gama da ya ne da gwamnan jihar yar democrat a ziyarar da ya kai a kamfanin kera motocin ford na michigan da yanzu yake yin kayayyakin jinyar marasa lafiya shugaba donald trump ya yi bayanai akan aniyarsa ta sake buɗe harkokin tattalin arzikin ƙasar wannan ziyararsa za ta ƙara bashi goyon baya a jihar da ake kira fagen daga wanda trump ya kusan lashe ta a zaben shekarar goma sha shida, amma sabon goyon bayan nasa yana fuskantar rashin tabbas sakamakon aron gama da trump din ya yi a wannan lokaci da gwamnan trump da ya nuna goyon bayansa da 'yan kasar da ke zanga-zangar kalubalantar umarnin da gwamnan jihar gretchen whitmer ta yi cewa kowa ya zauna a gidajensa kada ya yi barazanar rike kudaden jihar daga gwamnatin tarayya a kan shawarar da jihar ta dauka na gudanar da zaɓe ta hanyar imel a wannan lokacin annoba yana mai cewa za a iya tafka magudin zaɓe kar kenya ta kara kaimi a kokari da take yi na samar da maganin covid-19 a cikin gida cibiyar nazarin magunguna ta kasar kenya wato cibiyar nazarin magani mafi girma a afirka ta gabas da gwajin ingancin wani maganin gargajiya da ake kira zedupex Binciken maganin jiyan coronavirus da na rigakafinsa ya kara kaimi a fadin duniya ciki har da kasar Kenya inda masu bincike suka himmantu wurin samun magani na cikin gida. Dr. Festus Tolo na cibiyar nazarin magani ta kasar Kenya shine babban jami'in kimiyya da ke jagorantar masu binciken akan gano ko maganin itacuwa zai magance COVID-19. maganin zydopec da masu nazari a kenya suka yi shi a shekarar 2015 an yi amfani da shi wurin jinyar cutar kurajen baki da na kan al'aura Tolo ya ce zuwa yanzu shi da abokan aikinsa ba su iya tabbatar da ko maganin zai iya magance coronavirus ba. Duk da kalubalolin da ake fuskanta a wannan nazarin masu bincike a cibiyar Kenya sun dukufa wurin samun magani na cikin gida na COVID-19. Kenya dai tana da mutum sama da dubu daya da aka tabbatar da sun kamu da coronavirus kana tuni wasu hamsin suka mutu da cutar. Yanzu kuma bari mu fara da rahotonmu na farko. kimanin makonni takwas kenan da gwamnatin jihar Kaduna ta kakaba dokar takaita zirga-zirga don dakile yaduwar annobar coronavirus a cikin jihar. Gwamnatin ta ƙara jaddada cewar babu ranar bude al'amura a jihar. A bangare ɗaya kuma jama'a na kokawa da cewar gwamnatin da suka zaɓa don ta musu adalci ita ce yau ta saka su cikin halin ha'ula'i. Isa Lawal Ikara na ɗauke da ƙarin bayani. gwamnatin jihar kaduna ta ce har yanzu bata saka ranar da za ta buɗe kasuwannin jihar kaduna da ta tashe su don komawa makarantun da suke ci yanzu ba Shugaban hukumar kula da kasuwanni ta jihar Kaduna Malam Hafiz Bahari ya ce kyakkyawar manufa gwamnati ke da ita shi yasa ta rufe waɗannan kasuwanni. Sai mun duba tun da ba ni ba ne ni kawai shugaban kasuwa ne da kwai gwamna da kwai su masu kula da lafiya su ne za su duba su ga lokacin da ya dace. Amma ban tsammani ba kwanan nan ne za mu koma so jama'a su ƙara hakuri su sake dubawa su gani cewa mu ba mu da wani eh, manufa mun yi ne saboda kare rayukansu kuma mu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba. Da yawan sauran 'yan kasuwar jihar kaduna da suka saba da kasuwa ta al'ada dai suna cikin damuwa game da wannan sabon salon kasuwanci a jihar kaduna kuma sun ce a gaskiyar magana suna cikin wani hali biyo bayan sauya yadda ake kasuwancin yanzu. Sunana Muhammed Sabo daga Kaduna kawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Gaskiyar lamari a yanzu kasuwanci yanayin cinikin da muke samu a yanzu kaso casa'in cikin ɗari babu ba ma a magana siyan kayan sawa yanzu ana magana siyan kayan abinci ne an ba mu wannan ranaku ɗaya zuwa biyu don mu zo mu sai kayan abinci an hana mu yanzu karshe wata mata ta zo siyan taliya ta zo siya korarta ake yi wannan wani irin matsala muke ciki ina ake su a sa al'umma gwamnati ta saki mutane su kasuwancin su idan ma wasu matakai za ta dauka amma hanyoyin da aka bi gaskiyar lamai ba a bi hanyoyin da za a taimaka mana ba sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da koda kasuwar kawo a Kaduna Najeriya yan san Allah Isa Al-Karama ajjama magana mai sai da rediyo dan zalunci da gwamnatin jihar Kaduna a ce wai dan Kastela da dan Silvin Defense da soja da dan sanda ta zo su sa koran mai sai da manja a je a kama wai mai manja sai da ya biya naira dubu ashirin da biyar a kan ido na yan sanda suka kama shi za su zo su kwashe mu kaya suna dukan matan mutane to wallahi tallahi kiran da nake ga gwamnatin jihar Kaduna ta zo ta daidaita wannan al'amari domin idan ba haka ba wallahi mutanen jihar Kaduna za su kai matsayin da wallahi fito na fito da jami'an tsaro Suna sunana Alhaji Sule kifi Kaduna gaskiya tsakani da Allah muna so janar Buhari ya shiga cikin wannan al'amarin saboda malam Nasir yan Rufayi ba mun zabe shi bane dan ya cutar da mu ni dinnan da nake magana ni Alhaji Sule kifi shago na da uku ne Ya ce mu rusa shaguna an zo ana takura mu al'umma mutane suna zuwa kasuwa siyan kaya ana kama mu a gaba kwana wata mata ma da jariri aka hankaɗe ta da jaririnta kuma ya kamata a duba a ga halin da mutane suke ciki shugaban hukumar kasuwannin na jihar kaduna malam hafiz bayar ya ce wannan sabon tsarin cin kasuwa na jihar kaduna an yi shi ne domin tabbatar da kare lafiyar al'umma don ganin ba su yi cinkoso a kasuwanni ba eh, sakon da nake so in gaya musu su yi hakuri wannan abu ta shafi kowa ba fa ɗan kasuwa ba ne kaɗai abin da ta shafa ba mu da wani tunani na wai kunta kama mutane ba wanda ya mana wani laifi da zamu mu kunta mishi abin da muke ina saboda muna ƙoƙari mu kare rayukansu. Tun bayan bullar cutar corona a jihar Kaduna dai gwamnatin ta ɗauki matakai na ganin ta kare yaduwar cutar a faɗin jihar Kaduna ciki kuma har da salancin kasuwanni a makarantun firamaren da yanzu suke hutu wanda gwamnatin ta ce wannan zai taimaka mata wajen ganin mutane ba su cunkushe a lokacin da suke saye da sayarwa ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. sauraro kada dai kumanta kuna iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kuma za ku iya bibiyan mu a shafukan yanar gizo na Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. matsalolin coronavirus ya matukan addaban ɗaya daga cikin manyan wuraren yawon buɗe ido a duniya wato nahiyar turai inda cutar ta yi sanadiyar rufe wuraren shakatawa na yankin a wannan lokacin hutun rani kana ta jefa masana'antar yawon buɗe ido mai samar da biliyoyin daloli cikin rashin tabbas kungiyar tarayyar turai tana sa ran akalla za ta bunkasa harkokin yawon buɗe ido a yankin a matsayin wata gagaruman nasara na haɗin kan kungiyar a fadin kasar faransa ana ci gaba da rufe gidajen otal da wuraren cin abinci da kuma wuraren shakatawa na gabar teku har sai farkon sabon wata haka dai lamarin yake a kasashe mambobin kungiyar tarayyar turan inda sashen yawon bude ido ke samar da kashi goma cikin ɗari na kudaden da kasashen ke samu a cikin gida kane ke kuma samar da kashi goma sha biyu na ayyukan yi hukumar tarayyar turai tana son ba da taimako ga sashen yawon bude ido ta kuma fitar da tsari da ta yi na sake bude kan iyakoki kana za ta taimaka wa harkokin sufuri da na gidajen otal su tarbi masu yawon bude idon su laman lafiya daga ƙarshe wani jirgin fasinja da ke ɗauke da mutum akalla 98 ya faɗi a wani wuri mai yawan jama'a da kiku kafin ya sauka yau juma'a da rana a karachi birni mafi girma a pakistan ya lalata gine-gine da dama da ke kan wata ƙaramar hanya hayaki da kura masu yawa ne suka turnike wurin sakamakon hatsarin jirgin a cikin yanayi mai zafi da aka samu yau da rana kana mazauna karamar hanyar kuma sun taimaka wurin aikin ceto jirage masu saukar ungulu na ma'aikatar jiragen sojin pakistan sun kimanta barnan hatsarin kana sun gudanar da aikin ceto an riga dai an tura ma'aikatan bincike da kuma gano mutane domin aikin ceton a cewar wani sakon twitter da mai magana da yawun ma'aikatan sojin kasar manjo janar babar iftihar ya aike jirgin da ya taso daga filin saukan jirage na kasa da kasa na pakistan yana kan hanyarsa ne daga birnin lahore zuwa karachi inda ya yi hatsari a wani wuri da ake kira model colony ana na ana ci gaba da binciken musabbabin hatsarin jirgin labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia labaran duniya bar mu je ga rahotonmu na gaba. A jamhuriyar Nijar kuwa mabiya mashabar shi'a sun gudanar da muzahara yau Juma'a a birnin Yamai inda suka nuna damuwa a game da abin da suka kira rashin adalci da ake fuskanta a faɗin duniya. Lamarin da suka ce shine musabbabin matsaloli da duniya take fuskanta a yanzu. Don haka suke kira da a koma tafarkin gaskiya. Sule Mummuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani. al'ada ce a kowace ranar juma'ar karshen watan azumin ramadan mabiya mazabar shi'a a karkashin jagorancin sheikh salifu ahmed lazare kan yi mazahara don nuna juyayi a dangane da jayayyar da ke tsakanin palestine da isra'ila a kan batun mallakar masallacin kudus kamar yadda suka yi tattaki a yau juma'a 29 ga watan ramadan na shekarar 1441 hijiriya a birnin yamai lokacin da aka juya juya hali irin ta zuye ta zama jamhuriyar musulunci karkashin jagorancin imam khomeini to babba abin da ya sa gaba abin da ya dame shi shine ne kasancewar masallacin Kudus a hannun Yahudawan Isra'ila da zalintar da ake ba palestinawa. Don haka ya shirya cewa duk rana ta bakwai ga watan zilhajji wanda a lokacin duk alhazai sun tattaru a makka ana shirin gobe za a fita zuwa mina to sai a fita a yi muzahara ta zaman lafiya a nuna wa duniya lalle cewa kudus haƙƙin kowa ne dole a yanta shi. Halin da aka shiga sakamakon annobar cutar coronavirus wata alama ce da ke fayyace fushin Ubangiji a sanadiyar rashin adalcin da ya yi katutu a duniya in ji su. Yanzu misali a Najeriya sai Ibrahim Al-Sakzaki mutumin na wanda ta yi hukunci a sake shi an zalunce shi a biya shi diya a gina mai gidajensa da aka rusa har yau ba a sake shi ba shekara hudu da wasu watanni. yanzu nan yana fama da rashin lafiya yana gidan yarin kaduna sai allah ya sassauta mana to irin wannan al'amari shi ke jayo bala'i irin wannan don haka ɗan adam ya shiga taitayinsa ya fita ya yaƙi zalunci a daina zalunci ya goyi bayan waɗanda ake zalunta ko Allah tabaraka wa ta'ala ya tausaya mana ya yaye mana cutar corona idan ba haka ba wallahi Allah zai jarrabe mu da abin da ya fi corona musiba ba fata muke ba mabiya mazafar shi a reshen jamhuriyar Nijar da suka halarci wannan mazahara sun jaddada aniyar ci gaba da bada goyon baya a gwagwarmayar ganin an kawo karshen abubuwan da ke faruwa a yankin gabas da tsakiya to sunana Shafi'i Mamman Sharu ta wannan mas'ala a mas'ala ce wadda ta dan adam ga baki daya domin su yahuda sukan kashe musulmin da kiristocin da masu falastin domin cikin falastinu akwai ainihin kiristoci don haka mas'ala ce ta duk dan adam mai tausayi a zuciyarsa don haka muke jaddada goyon baya muna goyon falastinu iya rayuwarmu ni suna na halimatu abubakar muna jin ciwo ne kuma muna jin zafin kwanciyar hankalin da yan uwanmu ba sa samu da yarorinsu su samu su ma a duk yanda rayuwa tunda duniya ta Allah ce shi ya shimfiɗa ta ya ba da damar dan adam kowa ya rayuwa rayuwar shi yadda ke su to muna jin ciwo muna jin zafin rashin su rashin samun kwanciyar hankalin da har za su samu su rayuwarsu a yadda kowa yake yin ta. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Masu sauraro kada dai manta waɗannan shirye-shirye suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. yayin da ake kokarin maido da harkokin yau da kullun a sassan amurka bayan matakan da aka dauka na yaƙi da yaduwar cutar covid-19 da ta addabi duniya wani yunkurin samar da wani ƙarin kudaden agazawa tattalin arzikin amurkawa da 'yan demokrat suka bijiro da shi ya haifar da rarrabuwar kawuna kan yadda za a farfado da tattalin arzikin ƙasar wanda ya shiga wani yanayi mara kyau yau butun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo yayin da sannan hankali ake kokarin buɗe harkokin kasuwanci a sassan amurka wani batu da ya fi jin hankulan jama'a shine yadda za a saita akala tattalin arzikin kasar domin ya farfado daga kangin da ya shiga sanadiyar annobar cutar coronavirus to sai dai kamar yadda aka saba batun ya shiga turken siyasa wato an siyasantar da lamarin a dai makon da ya gabata ne majalisar wakilai ta amince da wani kudirin tallafin dala tiriliyan uku don tallafawa amurkawa kudurin da ya nuna bambancin ra'ayi tsakanin 'yan democrat da 'yan republican shugabar majalisar wakilai nancy pelosi kenan take kara matakin neman karin kudaden inda take cewa da farko za a buɗe harkokin kasuwanci a yi gwaje-gwaje na biyu muna so mu karrama jarumanmu ta hanyar tallafa wa jihohi da nanan hukumomi na uku muna so mu ba amurkawa kudaden batarwa To sai dai Republican na ganin akwai laje cikin daɗi. Duba da cewa 'yan watanni kacal suka rage kafin a gudanar da zaben shugaban ƙasa. Kuma a ce wasu wani buri kawai 'yan Democrat ɗin suke so su cimma. Lindsey Graham jigo ne a jam'iyyar ta Republican da ke wakiltar jihar North Carolina. Yace kudirin samar da ƙarin kudaden da 'yan Democrat suka gatar ba shi da wata alaka da cutar coronavirus. kai da ya zo gabanmu ma fatali za mu yi da shi domin idan ka duba abubuwan da ke kunshi a cikinsa zai yi matukar wuya ya sha a majalisar dattawa uh, shi ne wannan kuduri kamar yadda 'yan democrats suka tsara shi zai ba da dama a yafe wa ɗalibai basussukan da ake bin su na tallafin karatu a baiwa ma'aikatan lafiya da ke gaba-gaba aiki da cutar coronavirus tukwici tare da agaza masu biyan kudaden haya da waɗanda ke biyan kudaden gidajen da suka saya akan bashi. sannan kudurin har ila yau zai taimaka wa bakin da ba su da takaddun zama wajen samun wasu 'yan kudade muddin dai sun biya haraji to sai dai baya ga 'ya'yan jam'iyyar republican da ke adawa da kudurin ita ma fada gwamnatin amurka ta white house kallon hadirin kaji take mai peter navarro mai ba da shawara ne kan harkokin kasuwanci a fadar Nancy Pelosi uh, basically lost me with that package. Nancy Pelosi ta sa ni a duhu da ta ce har za a ba bakin da suka shiga kasar ta haramtacce hanya dala dubu ɗari biyu tun daga nan na da daga raketa. To amma tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa da ya fito daga jihar Vermont, Sanata bani Sanders ya ce lallai Amurkawa na matuƙar buƙatar wannan tallafi. Ya ce akwai mutane da dama da ba su da kudaden da za su je asibiti ko da suna dauke da alamun cutar coronavirus idan har an damu da rayuwar talakawa an kuma gane irin walalen da suke fuskanta akwai bukatar majalisa ta motsa. Sanders ya kuma kara da cewa akwai bukatar majalisar dattawa ta inganta dokar da ake da ita don tallafawa ma'aikatan Amurka waɗanda ba sa aiki sanadiyar wannan annoba. I happen to believe that we should go in the direction of a paycheck security process similar to what has been ya ce ni ana wa ganin kamata ya kwaikwai abin da kasashen nahiyar turai ke yi na biyan 'yan kasar su kudaden tallafi ta yadda amurkawa za su ci gaba da samun tallafin hada da duk wasu alawus alawus da suke samu a lokacin suna aiki har zuwa lokacin da za mu shawo kan wannan annoba su koma bakin aikinsu. to work. To sai dai Peter Navarro na fadar White House ya ce ai shugaba Trump na da wata dabara da za ta iya farfado da tattalin arzikin kasar. For every service sector job we might lose as we adjust to this this China virus, we're going to have to replace that with Ya ce ga kowane fannin harkar kasuwanci da aka rasa aiki sanadiyar wannan cuta ta China, za mu maye gurbin aikin da wani daga bangaren kere-kere wanda ke haifar da ayyukan yi da dama saboda haka abin da muka fi mai da hankali a kai da shugaba trump shine amurkawa su rika sayan kayayyakin kasar a kuma sassauta ka'idojin kasuwanci a samar da tsare-tsare muna fatan waɗannan matakai za su sa a daina fitar da kayayyakin amurka kamar na magunguna zuwa ƙasashen waje hakan zai sama mana tattalin arziki mai inganci da tsaron ƙasa. To yayin da ake jira a ga yadda wannan kuduri zai kaya a majalisar dattawan. Shugaban majalisar wakilai Pelosi ta ce 'yan Democrat a suke su hau teburin tattaunawa da abokanan su na Republican domin a cimma matsaya ɗaya. Masu aro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Elizabeth Lee da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu da kuma fatan masu bukukuwan sallah za su yi lafiya. madalla bari yanzu mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar saƙon email Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Haruna Abdulmuminu mai gwado doguwa jihar Kano a Najeriya. Ya ce salam sashen Hausa na muryar Amurka. A yau na shigo ne ku bani dama domin in taya al'ummar musulmin duniya murnar gabatarwar watan Shawwal. Muna fata 'yan uwa za mu yi amfani da darussan da muka koya a cikin watan Ramadan. Kama daga haƙuri, kyautatawa da sauransu. daga ƙarshe muna roƙon Allah ya sa muna daga cikin waɗanda suka yi gamdakatar da daren lailatul qadar amin summa amin sako na gaba ya fito ne daga babawo mato mai aduwa yana cewa assalamu alaikum gidan rediyo muryar amurka mai albarka a yau na shigo wannan fili ne domin in nuna damuwata akan yadda na ga wata kotu a jihar bayelsa a najeriya ta yankewa yunusa yalo hukuncin ɗaurin shekaru 26 sakamakon auro wata yarinya da ya yi daga jihar Bayelsa zuwa jihar Kano. Hakika wannan hukunci ya yi matukar tsauri. A gefe guda kuma, ina maganar satar yara daga jihar Kano da waɗansu 'yan ƙabilar Ibo suka yi kuma suka canza musu addini suka canza musu sunaye ta kwana. Ko su an wanke su ne domin mun ji kamar maganar ta ruwa. Ina fata shugabanninmu na arewacin ƙasar nan za su ankara su tashi su kwato wa waɗannan yara na jihar kano hakkinsu na gaba saƙon abubakar kawo girgiri ne ya ce salam voa hausa a daidai lokacin da muke ban kwana da wata mai albarka da falala watan azumin ramadan muna addu'a allah ya karbi ibadunmu ya baiwa mu zaman lafiya ya kuma kawo mana ƙarshen cutar corona da sauran cututtuka baki ɗaya. Sako na gaba daga Shehu Adamu Rijau yana cewa jama'a mu yi haƙuri mu yi sallar idi a masallacin juma'a kamar yadda shugabanninmu gwamnatocin jihohinmu suka umurta tun da dai lalura ce ta sa hakan ganin an yi hakan ne domin kare lafiya da rayukanmu fata dai shine ubangiji allah ya sa mu yi sallah lafiya mu kammala lafiya amin Aisha ta nan da wasiƙunku. A gaba kuma sai nasiha albarkacin wannan wata mai rahama. Sunana Khalid Zakariya Khalifa liman na masallacin Islamic Center da ke garin Jere. Ta farko ina jawo hankalinmu gaba ɗaya shugabanni da malamai da talakawa mu ji tsoron Allah kuma mu yi haƙuri. Sannan talakawa a yi biyayya shugabanni kuma su yi adalci su ji tausayi. Watan azumi ga kuma halin da muka samu kanmu a wannan shekara na hukuncin rayuwa wanda ya shiga duniya ne ba najeriya ba kaduna ba mawadata da masu karfi da allah ya ba su su taimaka domin a samu sauƙin wannan rayuwa kuma mu ci gaba da roƙon allah ya kawo mana sauƙin wannan bala'i ya kuma rage mana ya kare mu wadda suka kamu allah ya ba su lafiya wadda kuma ba su kamu ba muna fata allah ya kare mu gaba ɗaya su kuma shugabannin mu Allah ya ba su ikon yi mana adalci kiyamun laili wannan da ake yi wannan ba laifi bane shi ba lokacin shi da ya gushe ba kuma shi ba za a samu wani canji a kan shi ba mutum na iya yi a gidan shi shi kadai asali ma an fi son mutum ya yi shi kadai a gidan shi sai dai na ramadana ne aka fi son a taru eh, idan har zai yi to amma da ba zai yi ba to mutum ya tashi shi kadai da iyalan shi su tsaya Eh, yana gaba suna ɗan gefe a ɗan ba da tazara kamar yadda aka ce a roƙi Allah a yi ibadan insha Allahu Allah zai karbi addu'an mu kuma muna karan Allah subhanahu wataala mai jin addu'an bayin sa ne kuma me yayi ma bayin su damuwa ne kuma zai yayi mana ma a yi haƙuri da yadda muka samu kanmu ɗin mu kai ma Allah kukan Allah mai jin roƙon bayin sa ne insha allahu zai yayi mana wannan kuma hanyar da za mu bi kenan wata ne na addu'a wata ne na alkhairi wata ne albarka to wata ne da babu shamaki tsakanin addu'an bawa da kuma mahalicce shi insha Allah subhanahu wataala za a samu fita yanzu kuma mun zo ga mu na ƙarshe labaran duniya a takaici. ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar india ta faɗa a yau juma'a cewa kasar ta samu adadi mafi yawa na waɗanda suka kamu da covid-19 a cikin sa'o'i 24 da yawansu ya kai 688 kana wasu mutum 148 sun mutu a daidai wannan lokaci tsakanin jiya alhamis zuwa safiyar yau juma'a a cewar ma'aikatar lafiyar wannan adadi mai ɗimbin yawan ya kai yawa masu ɗauke da cutar a india sama da biliyan ɗaya Shugaban na Amurka Donald Trump ya je jihar Michigan a jiya Alhamis a kamfanin kera motocin Ford da yanzu yake yin kayayyakin jinya a lokacin annoba. Wannan ne ziyara na uku da Trump ya kai a jihar da ake kira da fagen daga a cikin wannan wata domin samun goyon baya kafin zaben watan Nuwamba. Sai dai ziyarar ta sa mai alaka da siyasa ta biyo bayan aron gama da ya ne da gwamnan jihar 'yar Democrat. kasar kenya ta kara kaimi a kokari da take yi na samar da maganin covid-19 a cikin gida cibiyar nazarin magunguna ta kasar kenya wato cibiyar nazarin magani mafi girma a afirka ta gabas tana gwada ingancin wani maganin gargajiya da ake kira zedupex masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu shirinmu na karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Godiya ta musamman ga abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin. Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu sai kuma wadda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan a sha ruwa lafiya. yanzu kuma sai shirinmu na yau da gobe. Bis salam.